الرحمن الرحيم آه malam ya ci gaba da bayani abdulbari kenan al'ashmawi ya ci gaba da bayani ya ce wala yi samu yau shakki ba a yin azumi ranan kokonto wato in wata yau ya cika ashirin da tara to gobe shi ake ce ma yau shakki ko ya zama talatin ko ya zama ɗaya to gobe ake magana ba a azumi ranar shakka le ta bihi min ramadana don mutum ya kewaye da shi da ramadana wato ya zama ya jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya in ba ramadana ba bane na yake yi in ramadana ne ramadana yake kaga liyu ta bihi dan ya kewaye da ramadana kenan ramadan ya shiga cikin nafila kenan malam yace ba a yi wajudu siyamuhu li tatawwi amma in mutum bai hararo ramadana ba an tsaya an duba wata lokacin bacci yayi ba a sanar ba kuma dama yana siyamu dauda ko kuma yana azumin litini ko alamis ya zama gobe litini ne ya samu natsuwa a zuciyarsa ya cire ramadana a zuciyarsa gobe yayi azumin tadawu'i bayan ya cin ramadana zuciya shi malam ce ai ko babu komi wan nadhru idza sadafa haka nan aka samu matsalan alwashi in ya hade alwashi sai ya hade da yomu shakki mutum ya alwashin zai azumi ranan kaza da kaza da kaza da kaza sai ya zama yana cikin yin azumin sai ya zama ranan karshe yomu shakki ne ya saurari wata har lokacin sanar da wata yayi ba a sanar ba ya tabbata dai ba a gani ba a wannan mataki na farko har lokacin kwanciya yayi lokacin sahur yayi ya tashi ya duba ya ce ba a samu ba sai ya cire ramadana a zuciyarsa zai ƙare shi alwashinsa to shi ma malam ya ce babu komi wa yustahabbul imsaku mustahabbi ne mutum ya kame fi awwalihi a farkon ranar ramadana mustahabi ne in gari waye ana sa ran yau talatin ne ko ɗaya mutum ya bincika ya bincika ya yi bakin ƙoƙarin shi dai bai tabbatar da ɗaya ne ba koko ramadana ne ba mustahabi ne in yana jin yunwa a sa mai koko da ƙosai ya ci abin shi kuma ba jin yunwa ya Habi mustahabi ne in ya ga dama ya karya abin shi in ya ga dama ya jira liyata haƙaƙan nasu a ru'uya don ya tabbatar da ganin mutane shi dai bai gani ba fa in irtafa an-naharu in yini ya daga walam tazhar ru'yatun bai bayyana cewa an ga wata ba afutaran nasu mutane su ci gaba da cin abinci wala yuftiru man zara'ahu kai'un amma wanda amai jaye shi to azumin shi bai kare ba mutum ba zai yi amai bai ga abinci ya fito sai ci to bari ya ci gaba da cin abinci illa an yu'alija khurujahu sai in ya ganganta da gangar yayi fa alaihi alqada'u to ya biya wala yuftiru man Hitalama, wanda yayi mafarki cikin ramadana yayi mafarkin jima'i kuma mani ya fita gare shi to babu komi wala hita jama wanda aka tsaga shi jini ya fita daga jikinsa shi ma babu komi wa tukrahul hijamatu lil maridi amma wannan kaho da ake mara lafiya to makaruhi ne khifata garirihi tsoron kada a galabaitar da shi kada a galabaitar da shi kada ya zama ga ciwo a zo a mai ai mai kaho kuma ya zo ya galabaita azumin ya zo ya kasa kai shi wa min shuruɗi sihhati saumi yana daga cikin sharaɗin ingancin azumi anniyatu yin niyya wace irin niyya as-sabiqatu lil fajr wanda ta riga alfijir wato aka yi niyyan kafin alfijir ya keto sawa'un kana fardan auna filan. azumin farilla ne ko na nafila ne ana so ainihin ya kafin mutuwan alfijir wani yatu alwahidatu ninya guda kafiyatun ta wadatar fi kulli saumin a dukkanin azumi Ya ta tatabuhu azumin da yake wajibi ne a yi shi a jere to ninya guda ta ɗauke shi ka siya min ramadana kama azumin wata ramadana tun da jere yake wanda halarci watan yake yin shi to in yi niyya guda sai ya share shi baki ɗaya wasu yami kafaratin zihari hakanan azumin wata biyu da ake yi na kankare laifin wanda ya kamanta matan shi da mafiyarsa lalacewa ne walƙatili hakanan azumin da ake yi na wata biyu na wanda ya kisa da kuskure wannadiri hakanan azumin da ake yi na alwashi mutum ya ma kansa alƙawarin zai ma Allah kaza. ma Allah zai mai azumi kaza allazi aujabahu almukallafu ala nafsihi alwashin nan wanda baligi kan wajabta ma kansa wa amma siyamu siyamul masrudu amma mai yin azumi na zamani wayin azumin zamani shi azumin zamani ai fuskokin shi na da yawa shi masurudi zai yiwu mutum na azumi yau ne gobe ya sha haka rayuwar shi take kuma zai yiwu yana azumin zamani ne in bai da in ya rasa abinci ya rasa abinci kawai zai ci gaba da azumi goma ya rasa abinci ya ci gaba da azumi to ai ba abincin ma da zai ci inda ai sunna ne in ka rasa abinci kawai sai ka yi azumi kada ce wani ce yawo ai ba da Allah kake ba ka rasa ci ne ai ba komi shine dan Allah babu kenan in ba ka da shi to me zaka ci masurudu to kaga azumin wanda yake yin azumin zamani in abu ya bujiro mushi ya shanye shi ya ci gaba da azumi ko kuma yana yin azumi yau ne gobe ya sha wal yawmul muayyana ko ta rana sananna kamar kwanukan farin wata ko litini ko alhamis falabudda budda min fihi kulli laylatin babu makawa kowane dare kowane dare kafin alfijir to sai ya yi niyya azumin masurudi da wanda yake da azumi muayyani na wasu kwanaki da yake yi to su waɗannan ko da jere ne ai a ce ai ya saba da litini ne yake yi kaga ya kama da jere to amma ina tunda ana tsallaken da ake sha shikenan kowane litini in zai yi sai ninya ta gabace shi kafin alfijir sai mu tashi wa min shuruɗi sai hacci saumi sai mu tsaya a nan wurin in mun yi sallah sai mu ci gaba da karfi risala insha Allah